Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Kwamitin Majalisar Dattawa ya gana da shugaban hukumar zaɓe kan kasafin kuɗin zaben 2019. Majalisar dai na hutu. Hukumar zaɓen ta ƙara wadin rajistar katin zaɓe zuwa ƙarshen watan nan. Sunana Zainab Aliyu. Ina da shi permanent voters card magari Sunana Sani Muhammad Awal. Na yi katin zaɓe yanzu. A nan Usai Zone 3. Kwamishina a hukumar Muhammad Haruna ya ce in Najeriya da ke ƙetare ba su da hurumin zaɓe. Doka na gudanar da zaɓe har yanzu ba tanadin 'yan Najeriya da suke ƙasashen waje su yi zaɓe. kuma dole a ne ta aiki da doka. Gwamnatin Najeriya ta amince da kafa tashar tsayawar manyan motoci ta zamani ta farko a Obolo Apo da ke Enugu. Considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they... Jagoran yarjejeniyar injiniya Izuwa ya ce lalle direba ya huta bayan aikin sa'a shida. Yayin da fadar Aso Rock ke cewa shugaba Buhari bai kara ranaku goma na hutunsa ba a London, gwamnatin ta ba da hutu talata da laraba mai zuwa don babbar sallah. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Baduko a Kaduna Alhaji Usman Sani da sarkin Jarawa a Jos mai martaba Dr. Aizi Wakili ga mai martaba sarkin baduko jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da dawa wannan lokaci wanda muke ma kanmu jan hankali da tambihi da kuma kokarin tunatar da mu akan abubuwan da ke faruwa na kyakkyawa zamantakewa na farko dai muna son mutane mu gane cewa allah da ya mu kasan nan ya san yadda kasar za ta kasance mu amma ya so mu zauna tare ne don mu fahimci juna idan zaman da ba na karewa ba zaman da ba zai yi ka kori wani ba zaman da wani ba zai kori ka ba to me ya kamata a yi a lura da cewa Da zamanta cewa shi ne ka gane cewa duk wanda kake ganin yana da wata kabila shi ma yana ganin kabila shi ta shi ake in kana ganin addinin ka a wurin ka shi ne wanda ka imani da shi haka wani ka ya shi addini yadda ya imani da shi to zamanta cewa ba za ta wa wajen idan ka yarda cewa ni mutum ne kabila ta mutane ne ni ma in kai mutum ne kabila ka mutane ce babu dalilin da zai sa yanzu a ce tsakanin da bafulatani ana faɗa wallahi wani abin yana ba mutane kunya a kewaye da mun da bafulatani ana faɗa ana kashe ana kone-kone ana ɓaci shanu ana kone gidaje ana makwabta da bambanta bambanta da ke tsakanin mu shi ya kira ba mantawa ya kamata kamata ya yi mu fahimci bambance bambancen da ke tsakanin mu domin mu samu kyakkyawar zamantakewa to shi ya kamata mu yi tsakanin mu ya kamata mu bar eh, dan kabila ka ta zama ita ce sanadiyar batawa tsakanin mu da ita ba ko kuma addinin ka zama shi ne zai kawo kamar iyaye da kakanni sun kasa ba kasa suke ba a'a sun yi amfani da hankali ne domin nuna ma duniya cewa dole ne kuna da juna dole domin haka Allah ya yi kamar yadda muke ganin gwamnati ta suna wannan faɗa da cin hanci a rashawa da zama wajibi da ɗan ƙasar na mu ba su goyon baya mu ga cewa an kai da cin nasara domin an samu an maganin wannan matsalar domin cin hancin da suka rashawa shi ya lalata Najeriya ne shi ya mai da Najeriya nan abin da ta zama shi yasa Najeriya ta zama abin a duniya yanzu Najeriya ta so mu karbuwa a idan duniya ta so mu haskakawa kasashen duniya sun so mu karɓar ɗan Najeriya da Najeriya da ɗan Najeriya a matsayin kasa da ɗan kasa na gari to dole ne mu ba hukumomi da suke wannan eh, eh, faɗa da cin hanci da rashawa goyon baya da a cimma nasara a kai da cewa Najeriya ta zama karɓar ta wata kuma ta za ta yi da ɗan Najeriya ka je Amerika ka Ingila ka Rasha za a ɗauke ka a mutum ba mutum mutum ba ka je saudiya ka je eh, eh, eh, libya ka je egypt ka je ina a ɗauke ka a mutum ba mutum mutum ba domin duk inda za ka je kana ɗaukar ka cewa kai ɗan gona ne ana kallon ka a matsayin ɗan dambara ba mutumin kirki ba to wannan al'amari shi ne ke ci mana tuwo a kwarya. shi ma agwan azare na jarawan plateau ya ce. zan ɗauki wannan zarafi ne gargaji gama Allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban addini kuma sun rai ne yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne domin haka mu rungumi juna mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakanninmu wa'inda suka yi gwagwarmaya suka karba mana mulki a hannun turawa alif ta dubu da tara da sittin sun yi da yardan juna da sani cewa suna da yare daban-daban da addinai daban-daban amma duk da haka sun hada kai a madadi sun ga kansu inda Allah ya ajiye su saboda haka ina kira da babban murya cewa a zamaninmu ya cancanta mu ne mu rungunu juna domin Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da mu na da amma sun koya zaman lafiya da juna don me mu a wannan zamanin ba za mu rike wannan amanan ba gaskiya kenan idan mun tuna al'ummani su sardauna su abubakar takwa flewa idan muka extending nashi bayan arewa zuwa najeriya gaba ɗaya su a wala ci babba fami awolowo kenan tola da sauransu sun yi zaman kauna suka hada kai suka nemi yanki na kasar mu najeriya gaba ɗaya haka da mu arewacin najeriya idan mun duba kwanakin baya irin dressing namu na arewa da kasan yarba da kasan igbo daban-daban amma an yi waye gari sai mun fara raba kawunan mu bari mu duba inda muka fito game kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu mu dawo gida mu koma mu zauna mu tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiyar da mu ba za mu yi ba domin ka gani zamani da da manoma da fulani muna zaman lafiya kowa yana martaban junansa kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da yi manoma Allah ya danka masa aikin noma fulani kuma Allah ya ba su aikin kiwo ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkan mu muna da amfani ga rayuwar juna a wannan zamani zan yi amfani da wannan idan muna son zaman lafiyar nan mu koma da zaman lafiyar nan ya cancanta mu dubi wani abu musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka ina ba da shawara mu koma yadda ake da fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun girma su yi ciwon su manoma kuma su tabbata cewa sun yi ciwon gonakinsu da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba ne ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to kuma kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wayan da aka zaɓi a wurin. Haka dai, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.